zama lafiya haka? Nan? Da ya faru lafiya? Da saboda damuna nake son gwada kawan wannan yaya wannan da kanga ba ta so kada ko ba ta so ba. Rafa. Yanzu ya ba da rawa.

wallahi dan Allah dan Allah dan Allah dan Muhammad Rasulullah ta kun dan Allah dan Allah su ku dan Allah dan Allah da abu mutu wallahi dan Allah ta kun dan Allah dan

dan Allah ya Allah ka taimaka dan Allah dan annabi ka tsaya dan Allah ya dan kuma za mu ji saboda ke yawa gida da kuma ana ana ya ci in na ba kuɗi ba da ta abin da daga dama umma Allah dai ranar sati eh in dai ranar sati ne zan ba wannan magana ba zan wato in ba

amma mutum sosai kuma wani maka zai da kuma zuwa a duka wannan saboda dai kawai da shi ne da a je da Thank you. Abin da ya yi kuma irin daɗin wannan da ke da alkamun to ba da rubuta wannan da ina yaro ko an ciwo na shekaru ba ne na ba an gada ne duk Allah ka ta ku ne ko ba ku ne ko da wannan masara kuma ne ma mai ko da ta kuma shirin ko ne ko da ne kuma da kuma ta ko da ta ko ne ta ba ba Allah ka ne Allah ka ta

da sauransu na wata ayyuka da ake yi da wannan kuɗi da muke tarawa ne ake yi yanzu ya kawo kuɗin harajin nan nasu na wannan shekara. Allah ya Allah bai zan gaya masa. Lallai ki gaya miki ba. Ina Ki gaya miki ba. Goban da ta kawo maka dogari ne ka zo ya tafi mun da shi. Ki ji ba? Ki gaya miki. Allah ya zan gaya miki. In da zo wani zai zo da idan. Allah ya ma zai ko kuma zai. Persuasion technique. Ah. Bando. No. Macam betul? Macam senamai je. Jadi. Ini sesuatu yang berbeza. Kita orang yang berumur lima puluh. Begini Allah. ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်ရတာပါဒီလိုခါဖို့မဟုတ်ဘူး ga inda za ki kai ruwa wallahi ga inda za ki kai ruwa ko ga inda na

alhaji zainabu ko mun kwace mu je mu je wallahi daidai nake da ita mu je mu je mu je nan da ni da su aka ga ba sha rijiya Allah ma, Allah, mu je mu je mu je ma, mu je mu je ma. ko gaba ko gaba a ya sallama su kudin matsa. Na an sallama da kuka mun zo salamu alaikum. Ko ki ban amina da wani. gari na ake da gari na gari ta mene ya shi ya a ga annabi eh mutum banza ba shi na gane ka kan wannan saboda mun yi to eh, ka ba da wannan ba ko ba kai bane ko ba kai bane ko eh, bari na ruwa ka tura wannan na ina makala ban kuma da yadda wannan yaron yana kuka yadda kuka cewa ya kai ka san ni ka san ni aka ba ta kana ma Allah eh, kana so ka shiga aljanna eh, kana so iyaye da kakanni eh, kana tsoron Allah wallahi ba ka fito nan garin ba ya san ni ka tabbata kai barawo ina ne da cái mặt của ông Ê Mày không Mày không Nam mà đi nam đi không được Tâm lên Rồi mình biết cái tâm lên Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. ku ganna a nan cikin gida ina wani kan kana fita ka dinga ɗigo mana abin magana ko da wani lokaci bayan kan yi abin da zai ya mu iyaye shi a ce Allah shi albarka ne ba yaro ya yi ɗan abin da za a ce wajen ba ina wannan hali da ka ɗauka iya wallahi ba zai maka so ba wallahi ko bayan ba raina ka guji abin da za a ce wannan abu na ne. don ba ka kan yau da kana ta abin da kai ba da abin da kai shi ne ka sa shi da ran malam kalla mu ko za a zo abu wallahi tun daga kakanni har da zuwa yanzu nan da nake ba a taɓa samun ɓarawa a cikin wanda gida na ba ba kuma za a fara samun ɓarawa daga kanka ba saboda haka wannan abu da kai mana wallahi ba in ana jin kunya na a garin nan ba irin cin mutuncin da za a yi maka da yanzu ma ba ka yawo ba a bayan gada saboda haka idan kana son ka gama lafiya wallahi wallahi da yau ku kar ka tsara ko da wasa ka ce ka ɗauki wani abin da yake ba naka ba ka ji wannan magana da na gaya maka ka ji wannan magana da na gaya maka wannan ma ya tsautsayi to Allah ya kiyaye gaba ka kuma tsara na biyu yau da izuro kana zaune kana da yanzu ba wai kana karamin yaro ba a cikin kana da ba ka da kana aiki na wani da ya yi maka kyau a cikin kana zaune ba ka da sana'a yi sai dai kawai ka ci kawai ka sha kanta kwanta sai ka nemi abin magana a gari ko ba zan yi da wannan ba dole ka san sana'ar da kai idan ba wata sana'a da za ka yi to mu je fadama ai ka zo ka ka ka je kan wannan fadabar da ake aiki ko to mu je ko noma da ke kai ba ka da kai ba ba ka noma ba a gaskiya ne ba ba ba ka noma nan a cikin ba sai ne mun mu zan yi ba ba jari mana wani sana'a ko za ka yi zamanin ba ake so ka yi ake so ka yi to za a ba kajigo na uku na ƙarshe ka ga mutum ka san da da kai wallahi kuma ka tana da ya kuka take shi kuka take shari saboda ka yi abin faɗa a gari ka raba mana abin magana yanzu ko an za ta iya zuba. ka shige yanzu ka roƙe ka gafara da ya ce maka wannan abin da kai in dai har kana son ka ci gaba a duk inda ka sa gaba sai fa ka nufi gafara ga mahaifiyarka ka ga abin da na gaya maka na mu zaka nufi ta gafara ka ce don Allah don Allah ne ya yi maka musamman ta kan yayi ba za ta tsara ba to mun ya tsaye ne kuma da barin babu ba bai da Na'am. To sai da mutum ya samu ba. Ruwan ne. Ruwan ne. Ruwan ne. Ka ka ce a cikin ruwa ko kuma a cikin ruwa. Ka ka ta. Sai da ka ta mai ba ta ta a cikin ruwa. Ka ba ka ba ruwa ko ana cikin ruwa. Ina na ba ruwa. Sai ka mu ruwa ba. Sai ka nemi ɗan gudun ko ruwa. Wani mutum da ƙarfi wani ne ne maka. na san ki aiki da aiki ka kana uku da aiki da biyu aiki ko ɗaya da biyu ba in maka su in ma yara in ba kaniya fara in ba ta fitar ɗebo ruwa maka faran ba kai malam wannan aure kan fuka da gida da shi in ka fuka ina gidan ku yayi to in koma gidan ban da gidan nan ko ka koma ba ka aure na a titi ba kuma za ku kare a fitina a fitina ba kan nan sa duk da wani ana kuma kan da kai yanzu na tuna ba tana ta hanya zan nuna miki ne kuma ni ne kamar nan ne har ya ce ko kuma ku dama to za mu za mu kuma zan bar nan gidan da kai yana jin da rike maka na ku duk kuma ba ku duniya kai anh. kuat. Allah kuat. Ah, ini anh. saya ada kena tahu, kan ya? yanzu ba shi wannan ba zan dawowa yau ka ba zan goba zan dawowa ka san tsaya kanka an ka kula musu za ka dawo wannan fitina kala abu kamar kashin fitina a cikin kuma Yeah. na karya nan Allah ina wanda yake sana'a baya ɗinkin kirki. na wannan yake na a baya ɗin sanan Thank you. kuma irin da kiɗa da mai sai samu sai na ma sala je mun ba a harshe mace ko a da mu amma ba kai wallahi ta zan maganin abin nan na gano kan biyar ni ne nan ma na sake tun farko wallahi wallahi ni na sake tun farko ƙwarai kuwa ƙwarai ainihi na san mai nufin bullo abu eh, mutum ma ko ba don Allah ma zai ba billahi da zai ainihi na sake wallahi ne na sake ni yanzu mai na samu wallahi ba ma nake yi na je na ƙaru ta ta na da waƙa ta sa gaban samu kifi ba har kora ta ki sai kai guda ai ko guda bayan wannan korar ba haka na as ka ji sai da kai mota Allah ya mana maganin wannan abu kaji ko a gangan ne ma ba farin jini da hara gangan nan ma da kabu da rabin da ka na karɓo da hara gangan nan wallahi wallahi akwai yar kunya tsakanina da mai gangar Allah ya mana maganin wannan abu wallahi

Thank you. dole ne wanda ya ce ba aljan wallahi ya yi ya kai sarkin aljanu ko ba uwa ba ba da mama sanin kowa da dawa ba a ma ɗaure ɗan busa mai warwawa hadari ta gaba sai inda kake son sarkin aljan da ya kafa gaba dun duniya baya ya tsu bata magiri ba a ɗaukaka sai ranar ginin kabari kai duk wanda ya ce ba aljan wallahi ya yi ya kai sarkin aljanu a tura mu waɗannan yara mu samu yaran nan naka da ke tana aikace aikace domin a kama mani wanda ya ce ba aljan wannan tsare ta wallahi ta ta wannan tsare ta kai kai kai kai kai ba ka cewa ba aljan wallahi ya yi zai na cikin ah! wallahi ya kanya kai ka ta kama don Allah a sarkin aljanda ka tara kwannan da ka ce kace zaka turo kawan aljannin nan a ka ta nayi bako nayi bako yi bako barka da zuwa barka da zuwa yawwa barka da zuwa dan da zuwa yawwa dawo daga nan mana dan matso kusa amma da ka kaka taba wannan dutse domin wannan yaron aljanni ke zama kansa ba so da a ban ma da dan to shikenan dan ba ganin kake ce ba da muke da ikon ganin saboda haka ya tashi kana ce matsuwa matsuwa mana kada iko da kake zama nan saboda ka daga hannunka na dama idan hannun wani ya farcin ajab ya farcin ajab a nuna masa ba ka ya san cin aljan ya san abin mun aiki bisa wannan Allah da ya biya madadi yanzu abin da amma a ka kana da waɗanda ke biye da kai ko gaba ɗaya ma gaba ɗaya gaba ɗaya ma daga duba wani hannu naka na ga bala'i masifa ga sunan kowa farauta ka yake yi gaba ɗaya yanzu ba abin ma ta barbare ba samu ba ma yana da ake yi subhanan lahi to yanzu abin da za a yi ka'ida ne a yi wani abu a kan haka ina san sace aljan ka'ida ne a taimaka a turo min ya yi mai sosai sosai ita take shiga cikin jaba a turo min ita ta kama yawwa wannan hayakin yawwa ka zauna ba komai ai sai sai aljanna turo wannan saboda haka an nuna cewa wannan magana matsala ta ka za ta samu magani insha Allah kaka samu wani damuwa ka kwantar da hankalinka wanda kaka samu wata damuwa ya yi mana haka muke so ya yi mana haka san jihar to Allah mu gode maka yanzu abin da nake so da shi wannan alama ta nuna mutuwa cewa sarkin aljan ya ansa insha Allah wannan jin daɗi daga yau za ka koma Allah ya sa Allah ya sa daga kwantar da hankalinka babu komai wannan makiyat naka za mu san da za mu da rayuwa kuma taka za a ga canji Allah ya sa ka ji abin da na gaya maka ko na sa kai ajab a taimako mata abin da zan baki dan abu ba daga hannun yake zuwa ba daga wajen su ne a taimako mata abin da zan baki a mai ma abin da zan baki domin kake bani ni ma nake ba su

ga guda ɗaya a hannunka na hagu insha Allah da ka sa wannan kai ina ji ko ranka ne ya ɓaci ɓacin zai kawai za a nemi tsarar saboda haka kamar yadda na riga ne maka bayani wannan laya idan ka riga ka ɗaɗɗaura ko da ranka ne ya ɓaci za ka ɓaci amma kada ka manta za ka tuba jiga sannan ka ɗaura idan ranka ya ɓaci ko menene za ka iya ɗibarta amma fa banda zama wurin da bai da tsari ba matsala ka ji abin da na gaya maka ko eh, idan ka aje ta wurin da yake ba tsarki sarkin aljanu zai dauko ta ta dawo kuma idan ka dawo babu wata dama da zaka sake samu ka ji abin da na gaya maka Allah ki biya bukata wannan abu ya kyau yawa yawa ka ga sadaka sai na gwada ai abin da zamu abin sadaka so nake in ta ga biya bukata ka zo ka ji abin da na gaya maka ko dama ni aiki na sai mutum ya ya gama ya ga cin nasara sannan ya kiri zuwa na gode yawa amin da ya sa gida ba yawa

malam kalladin mai Allah ya sa baki ya ji ta da Allah wa ba mu zan zata maganin nan a kan Thank you. kai malam eh? na zuwa eh? na kudin ka eh na za ka da su bari mu biya to ya bu kai muka kai ina kudi kudin eh ina kudi go on. ce ta samu ka ka za samu za samu amma to magana kuɗin ba ba ai kuɗin zan kawo ma a'a ni ba ban ta dole ai kawo ni ba na wannan ba aikin ba ai ba ko ka ba ni ta ba mu ta ba ta aje wani abu zan wannan aiki wannan kuɗi ba mu ta ba ta ni ba zan yawo ai ba kuɗi ke yawo ba ba ta ce ba ni ya zama ba zan abu ba in za ka iska ni kuɗi ba ka

kai ma an haɗa mu ma da arabi wallahi gaba ɗaya babu wata hanya ta samu ka tafi ina mai gida yi tafi lafiya kamar saboda Allah ya kaɗai eh, eh, eh, zan da Allah ya wannan in dai na fita a sa'a wannan da garin na nuna musu ba su isa ba dan Allah ya na da mota wallahi da mota ne ba kina jin garin da ga hanyar jirgi da inda jirgi yake sauka na fita ba yana na sauka da jirgi a nan garin ba kenan mai gida ba ka sa a cikin Allah ba ka sa a cikin sa an je a sa amma mai gida dan Allah dan annabi mm. in ka je ka tsaya ka nemi sana'a kai aikin ka da gaskiya mai gida dan Allah dan annabi kar ka je ka dawo mana abun faɗi a ba wannan dama ko ban ga miki ba

dan Allah wani ya za a yi ba ta da na ce ba zauna sama dan Allah da annabi yaran mata assalamu alaikum da mata ciki da gwarayi famalla a ku dangin nono don kuwa kun ce ba kowa ba sallama mugu ina wata ta rufe ta da kai ne aniyar gyara ɗakin da ko na diyarta to ga sima. na mai zuciyar sanya ran mijinta don a daɗe ana yi ga belisima ke ma ni da kuke jin jinƙura a daka ga sima. kantin da zina ya gama tsara kayan kawa na ɗaki sai fatiya a nan ne za ki ga inda hikimar magina tangaran da makeran karfe ta yi kan kan kan ki ga tangaren mai dutse ko mai ni da yi ki kasa zaɓe don babu nayarwa garin zuba da haska duniya ga kankan jere allah ya kawo mu ga bresin ko mai sashi tsinka ga basu ga kwanan tafi nasara ga fitin larufa ga sauran kayayyakin komai ya zuba ga magariba ko gidan kowa da su a zima da ke safa shafin complex a titin ibrahim zaki nan kaduna kusa da wuri ne ba mu san jabu ba kuma mu jirgin tsohon yayi muna sanar da bukatunku ko mun san kowa shi da mai kudinsa zuwa sima da cin tseren mata duk ɗaya ne ne furanki mata da ruwa ruwa abokin aiki ಬಂದೆಯೇ saya ba yau ba so ne ma yanzu sai dai abu garin ba ku salamu alaikum wa alaikum salam barka da da Allah tambaya ke eh, inda zan samu eh. Eh, ba wai ai ni da kai duka ɗaya ne abin ne haɓin mamaki wallahi to na da matsala ka da masauki to garin nan ba za ka ji daɗin zaman shi ba sai yan kana da sana'a ka gane ko ka ga yanzu dai ni na da wulbaro guda hudu ina da babura na a jaɓa guda uku to su ne nake amfani da su na ɗan samun na na kashewa ka duku eh. saboda haka in haka na son ka zauna a nan to ka nemi wata sana'a da da wata sana'a na yi yanzu ko kuwa walla ban da sana'a sai dai ka saman mu sana'a wurin mu nan yanzu ba ta da wuya ko ba gaskiya ba eh. saboda haka za a samu wani abu nan wurinka na za a ka ga kana so ka shiga wannan sana'a irin wanda na fara za a kawo da kudin rinsa ka gane ko naira ɗari wanda za a ga mai rijista naira ɗari kudin takardar rijista ka gane naira ɗari wanda za mu je mu ga manya-manya ka ji ɗari takwas akwai su walla ban gai baka ne ba kudin ba su cika ba walla ba su cika ba kai nawa yanzu ko ban ne wannan wa aka tafa ne kudin ma ga suke ɓarai kuwa magajiya kana dabara ba an wance ba mu da dabara to akwai wayo Allah <laughs> zarki ni ya dan an taje na a jikina ko an taje ni jikin gaba daya ba komai eh kai fa da an dushe kan zai sanna da iska sai ko da ana gaba kan nan ni ya dan na da shi ne kakka sai da nan nan da sai ne yan boji suka hada mu kirga kudi kirga kudi da kirga kudi Allah zarki to eh kuma gaskiya ne kada wata kada wata da matsali eh da da gaskiya ba gaskiya kai da bada rike mutala nawa na ba biyar to rike da sati mun da mun kada biyar guda to to kai ka ce ba kuɗi bai cika ba kana kana wani zan mene ko ko akwai ko cikin ruwan na cika maka ka cika mu na cika maka gode. Eh. nagode yanzu dan mahaifi an Allah eh, ta ta mu ta mu nagode saboda gaskiya madalla gode. Allah ya saka amin ko yanzu ko na rage yanzu gudan rage ta mu. eh don jan kai ka Allah ai a inda ka tsaya da wannan sana'a ta hai a ya ce maka maka zan taimaka madalla mato yanzu yi yi ya faru bari ya dame ka hmm?

ba yi da wani karkasar jari duk ɗan kuɗin da na tara mutane suna mun wani ganin banzan haka inda ko idan inda ka je kanki da in ba ka da wani abu a hannu ko tambaya kai kai ko ba ki ka tambaya in ba a ga wani abu da za a yi ko gobe ba wallahi jiya da ni ba ki ba yanzu ya kuke son a yi gida zan yi abin da nake so zai yi na samu gani mai aiki ya kamata mun samu wani tsari mai sun ga ɗan waɗannan rozu sun da suke muka haɗa kai hmm. na kun da wani da kai kokarin aka su samu gani mai ƙarfi hmm. ko bayan an kwana biyu sun da sassan kowane lokaci abubuwa su tafi da waɗannan yana kake magana ba an shirya na kawai cire sun ba ka daina ko kai ne a yanzu bai yi ba kana da ko a wanda ka a tara kawai na su shigo su dariya ba zai yi ba ka ji abin da ke so ba za kuwa su saurari ne zai da kun zama ka gaishe kawai haba to ai ko da ke zina ce da wannan a samu a samu jari ba wani abu ne saboda akwai malolin kayan da su wanda ne sun shi suna da abin kuna wanda yake sai da yake shigo da su ne zai ba amma idan ga gana dan ba shi ɗan dan kuɗi a hannun ko ko ko ko ban da jiya kusan da sun kwaso musu ya sa wanda ya cikin sun da da gaskiya ba ina da maka ba zai da wani na sani abin da nake so kun gane ko yanzu ba na ne ɗan kasuwa idan na samu a hannun da shi da shi wallahi ne zama ne tamko ko ni a yau abin da so su karu wallahi in kika karu in ba ba ki suke shiga nan ba sai su zo su gama mutane ba in suka shigo da ɗakin su yi ne ne ne kin gani in suka ɗakin su da ki zai fi nan to ko ba haka ne abin da nake so wallahi ne riban nake so ba za ko ka kusan ɗari ka miki dan ka ko ba in ba ko to ba zan ciwo ne kun sani a'a Allah haba Abba da nan. Abba da nan. Ta fa mai amanci fa. Abba ke tun ba zan yi karya ba. Abba lafiya. Abba da nan. Kai Kuna ya farin ciki kwarai daga gaske. an abin da nake roƙo Allah ya kara ya kara mana kuɗi makiya da mahasada wani kullum saboda kayayyakin da muka shiga mu fita bakin cikin da suke Allah ya kare mu masu kamfanin karfe da suke yawo a ƙarƙashin ƙasa don bakin ciki Allah ya kare da sun san da abu soda san ɗauka saboda ko kuma masu bakin maka ga dace za a zuwa ko irin daidai wanda yake da da haka to da ya ko fada mana da shi ni ta na fara sai da kaya ba zai yi ba kamar ji sai in ji ko ya àdájọ́ tó lè bọ́lá títà wọ́nà tàbí wọ́nà tàbí sí látàkì àfẹ́táyàwó lè ní yá lábíà lọ́sì bá ṣe mọ́ nílé tó ní lọ́sì tó tó. Thank you. Mola, Lala, you know, Taya don't they ask the other two. They go on, they go to bed the Èyí ṣàdídì ìdúró lédè wọn ọ̀nà ṣàdídì ṣàdídì. Ó bá lọ́la ṣẹ́dẹ̀ sí sákàdí àdè ní o. Ṣàdí. Ṣọjá ti ṣàìpákì náà ti lè ká. Ṣàdídì díẹ̀. Di mi da kyo bi. Bye, Mom. mahaifiya abin da nake so da su kalli a ƙoramin da suka yi su ƙare ni yanzu zan aika tambayoyi inda yake domin warware magana warware magana a nan ku bi can birni su ci gaba da zaman ku ko kuma shi ya dawo nan mu zauna tare saboda haka na gode na gode Allah shi muke albarka Allah shi miki albarka Allah shi miki albarka baba na ji magana ka kuma Allah da insha Allah zan ci gaba da hakuri har lokacin da zai dawo to talle na ji da abin da malam da gaya ni ma ba abin da zan ci a kan haka sai dai ki ƙara hakurin nan da kike ni ma ce in ci Allah shi miki albarka ya sa ki gama da duniya lafiya gaba hakuri ba da wani matsala ne ba abin da kike so ba ta naira a ne ko za ta ɗauki wani abu ba shi ba a ɗauki ne a da ba ko wani ba komai ba komai ba ba ana tsammani idan muka fara tattakewa in muka fara da gutsin yin biki na ganin kasan nan gaba ɗaya kira za su yi baki ba na yin biki a ko da shi gida ma da su ina ganin shi ne mai zuwa dacewa dalili a za mu ko idan su kawai su zo na wajen nan su zo na wajen nawa su zo a tafi a gani ko duk wanda muke da san wanda ya shahara ne a kiɗa ko kuma wata waka ta daban ware yin satin guda shi nashi na kanshi a duk wanda yake yi da kansa ko me ya zo nan ne da ka ji kina layi ko bai da jin layi da mun har ina zan ji kina mu wallahi ba ba da zan ji kina mu ko ba ai ne kun ka ne kake sa ni ke rigima da kai ko a yanzu kullum suke nan idan ki da wasa idan ki da wasa amma kin da ka dawo hana suke nan ubangiji ya kama lokacin da mu ba a ce ki sani ba yanzu ga ta yi kina ganin da wannan ki zan da wasan ki zan da wannan diko ga wannan tambayar idan da zan biya musu kawo kansu suke yi ai yanzu in dai yan mata ne kamar da ya faɗi mutunta mana ake wasiƙu a miƙa mishi a kawo wani kudi da ɗakin mu irin haka cikin layi layi ko to walalan sa ai <laughs> ai in dai kin da kin da na son mutum ne ya damu da kabu eh. ai sai ita kaje kawai to sai da abin haka ne sai da mutum ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairin shi da abin fata a ma dai sai ya ce fa da addu'a akan wani al'amari ne ya kuma Allah ya tsaya so Amin. ya yadda abin da kake yi ko tafiya kake ka zama kai ko kuɗe to zai ka mai yanka har ina ma da ba da ba da to ai ina da ya ne zo hannu ya danna ya tsiya ya hanya shi ya tashi a

an san da makon ya duk abin da ba zai da ba an da bai kai ba wani abu ne ba a cikin lawa wani hudu ko a sa ka zanji ruwan canji ne daga bayan ka yes why waye assalamu alaikum ba ka asara ne to yalla bai nauni yana bai dama na zo magana ringin ba sun zan yadda in fafa sun yake don gyara ne da ringin a cikin ka zo ba ni a ai ba ba na ta gurin zuke kiran jiya sauran ba ni ce magana yi haƙuri yalla na zoyi ka ba mukulli ba zan ta ringi ba ai ne ba ni na ba dan gaba ɗaya da ringi ɗin da a taɓa ɗin din na ne ba Dauda shi ne mai mashin Ina so malam Ina Kamar ya. Ina da Allah karfa mu ka ka ka ka ka ta yi ko ya ta ba ba ba ba to ka ba su ba ni ba ni ba ni hakuri yalla da hanyar cin abinci ke nan ga kullun ka ka ne yau da bin da ka je da kana wuri ya ka sani an yau da ka rikin nake Allah ne ce ku ya wuri ya ya ya ku ne ce labai ka ku ne ce ke na wannan sai ka kare kan umuri ka faka ce wai wai wai da Allah wai ma yake cikin ka ana tattar tattar kuma ce sai Allah wai ban da shi Allah ne wata wanda ka roƙa ta cin nan malam ka dan ka ji da roƙo da ya ga ba ka dubo ne ba wai ka ji ba ba ne ba kenan haka kake daga wani da rai ya ba su su ba halin shi bane eh ko ka ji wasu sama da sake yi ban gaji ba wa kuma yi ba a da kuɗin nan kuɗin rage to wannan da yana sanar da yanzu a takan ma ni zan rika yi saboda mutum bai lahira

wannan wannan bawan Allah tun lokacin da ke garin nan kowa ya sani kurmani da yake nan kuma in limamin garin nan ya yi tafiya shi ke sanna ya riga ya samu kyauta saboda kai ka tabbata barawo kai barawo ne kai an faɗa ma barawo ne ko kai kurma ka tafi da kayanka Thank you. yau na ga alamar gaba ta ku akwai munafunci a tsakanin kuma da wani muna neman irin wanda ka kawai faɗi gaskiya iya ku ta Allah ya wani gaskiya za ku faɗa ba mu muna neman irin don a wani gwace an gwace da nan ne gaskiya muna samun matsala ne ne kuma ta sai wani mana shi da mai wato abin da shi yake na wa waye zona nan zona nan ba damuwa wato yana wai wannan da cikin garin sa ba kuma wani ba fito daga kasuwa na yi siyayya ko ta ne da ke banki to saboda na ga alamar ɗan dako ne na san ka ba wa mutum abu ma dan tare da kai yana da kyau yin bayan mun tsallaka titi na ba kun da zai shiga mota hmm. sai ya rufe bakin sa kun shi kurma ne ya rike shi ta rike shi amma sai ta tsayawa sai ya ce sam sam baya jin magana shi kuma wannan dan uwansa ne hmm. sai zo tare mu kamar ba tare suke ba kuma shi kamar ya zo irin su ne hmm. wani ya yi masa magana sai ya zo cewa wani ne ai wannan bai taɓa yin magana ba bayan ji kuma na ji maganarsa to sai fere ne ni dai dan sanda ne saboda haka sai na rike su ciki da mun muna neman irin su dan muna da labarin irin su a kasa suna zamba ta eh, mutane suna zamba cikin aminci saboda haka bayan mun taho sun ka fita da gudu da kai ta kama ta kayan ma da na so yanzu duk sun gubar da saboda in na tsaya da kayan ba zan same su ba eh. ya fi ya sa na rabu da kayan ni kuma kama su din ya ce min kayan ya sa na rabu da kayan na biyu na kama su

wallahi da su kan Allah bai da su mama har kai ka ni in ba makurma wanda shi ya tanna makurma ni ma ban a kurman a ƙarya kake ka wallahi da yi wannan ku ta kale min ku da su kawai ai wannan ya zama abun da sun wayo abun da sun sani wallahi wannan shi ya tanna makurma Allah dan Allah ya rabe mu wallahi kai ku ba da su to Eh, wannan ba kamata ku mata ana magana kuna magana eh, ina ganin shi ma wannan dan uwan nashi ai eh, wallahi ba ni na sa shi da uba na wanda ya haife ni ba ni na sa da uba shi ma ya kamata ya kamata wallahi ba ni na kamata amma ba ga ga ga da da da wa ya wa ya wa ya wallahi ka tsara wallahi zai rama a jiki wallahi ka jiki wallahi zai rama a mana mishi ka ba shi hakuri da kuma da ba wani kai hakuri amma amma kar ku yadda ku kuma za mu sake ba kar yadda za mu sake dai wannan na na roƙe su arziki ya dabatar da ku na ta maku bulala to kar ku kuma mun a zuwa ya ba ku hankali da dole an fara bukatar da Allah duka zai da muka hankali ba ka gane ba ba ta gani ba ba ta canji da ko ne kai a me zan canji a wannan ba ka bani kai malam ba za ka bani ba ko fa ai anan ai anan ma kawai sai dan barka da Allah da kuɗi na wanda ya daga ɗaya wanda ta ɗi zuwa nan shi ne shi ne ta ta ɗi hansu. Ai tafiyar mu ai tala uku ta yi ta samu. Akwai son akwai a hankali, akwai gudu. to kai ta kace a tafi a hankali a tafi wannan man nawa ne ya ko kuma man nawa na kona yanzu ba ta san jikari ko ka ba mallam ba ka bari ba zan bayar ba ala to da Allah ya fafa Allah ya Allah ya isa Allah ya Allah ya sa. Allah ya wallahi haka muke ta fama da shi ya za a yi Ai abu ne, abu ba gaba, ba gaba, na ba gaba. abin har kuma wani Allah da Allah ka ja mota ka ma mashi ka ja mashi nan zo ki amince mashi ka ja mashi ba zan hau mashin ba ba zan hau maka tafi abinka ni ba mashin ne ki jira ba to me yake wani ni ba ta aure ki ta ga dai kuma ba ta aure dai ba za ta ta kana magana akan ki ba to ke matar aure ni kuma ba mutum aure ba ne ko ni kan tafalfal Allah da annabi ki roƙa mu dan Allah ni duk inda zamu je zan kai ba za ta hau ba to me me ta na ce maka ni ta aure ki kama na tafiya ko na ce ni ma mijin aure ne mu ta mu tafi da Allah bari mu buga tsara Allah ku bayar Allah da a tara ma ku da matan ana ana ga uwa kina ga ga yaji da Allah ta sani ba neman arziki ke na zama ko ba kike fito neman ta da ce mu je ko ni na ce mutu tambaya ka ta da ce mu ko ni na ce mutu an yi damar lalaban ta guri kana ta muje da Allah ya kan lalaban mun so kuma ta ai kin ga mai mun kalla ne daban daban da Muhammad Rasulullah dan Allah dan annabi ki san koyan ga malam ka hau mashin dan la ilaha illallah wa ya Allah dan Allah dan annabi dan dafin kyautin dan Muhammad Rasulullah dan kudura ta ya maka dama kaka ce zaka dauke ni ma ki aure ki ne ya maka dama kace ba za magana in ba na yi kenan ba dan kwalo ba ne ki ai an ga maka so ka dauke ni mata auren ne kace kai ma aure ne ba ka ga maka ba a yanzu ni ba mai aure ne kace ka kai ni dan Allah dan Allah ba Allah ba ki hakuri dan Muhammad da kake mu dan la ilaha illallah Allah ba ki dan Allah dan Allah Allah ba ki dan Allah ba ne tsinanin mazan nan ne masu daukan mutane Allah ba na wannan dan Muhammad da kake ne ce kawai shi ka gani ke cikin zaki ilaha illallah